حكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العادلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الجمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد يا uwa musulmi, Assalamu alaikum wa rahmatullahi muna yi ma Allah godiya matsaukakin sarki wanda ikonsa da ganin damarsa ya ba mu ikon sake haɗuwa a nan babban masallacin jima'a na faransomi a cikin niyame domin mu ci gaba da karatu a cikin littafin Allah mai tsarki idan jama'a ba su manta ba karatun da aka yi muna satin da ya gabata wato muna cikin suratul insan muna cikin insan har an yi karatu an kawo aya ta 22 ko hmm. haka ne? eh 22 eh an kawo aya ta 22 ko aya 21 ne? 22 aya ta 22 aka tsaya inan mu za mu tashi aya ta 23 insha Allah hmm. malam bismillah إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا yan uwa musulmi idan muka dibi ayoyin da suka gabata Allah subhanahu wata'ala yayi bayanin irin ni'imomin da ya ma dan adam wanda bi Allah ya yi abubuwan da Allah ka so irin abubuwan da Allah zai karrama shi da su a cikin gidan aljanna ran tashin kiyama Allah ka mu ciki kun ji Allah madaukakin sarki ya yi bayanin za a karrama su za a ba su tufafi da za su sa na ƙawa tufafin alhariri za a yi musu mundaye na azurfa za a shayar da su abin sha mai tsalki duka wannan karramawar da aka yi musu da mutuntawar da aka yi musu gidan aljanna Allah ta'ala ya ce ya yi musu wannan ne saboda sakamakon aikin da suka yi a duniya aikin su da suka yi duniya ya yi kyau idan kun ga idan mutum ya yi aiki mai kyau a duniya Allah na karrama shi gobe kiyama shi yasa ya ku yan uwa musulmi dumi wannan zai yi aiki yayi aiki mai kyau a duniya kai sallah mai kyau kai azumi mai kyau ka bi Allah kai ta haƙuri akwai daɗi na zuwa gidan azinara tashin kiyama kada mutum ya bari al'amuran duniya su ɗauke shi ya kasa bin Allah kada mutum ya bari al'amuran duniya su dabaibaye shi ya hana ya hana mai imani da Allah yadda ya kamata to Allah na karrama su yace inna haza kana lakum jaza'an wa kana sa'yukum mashkura Allah ya ce aikin ku ya kasance abin godiya kun yi aikin da ya kamata a gode mu kai kai sallarka kuma an biya ka sai a ce ya kamata a gode maka kaga wani abu sai Allah in sallah da muka yi yanzu muka tsare Allah da kai ne ya ce ya gode zai godiya kan wannan zai saka maka kuma ya ce ya yi ma godiya katin su da a gode maka amma haka in kai sallah Allah ba shi kawai sallah ba dan ba ta tsara shi da komai amma sai shi saboda ya saka kai to ya kamata a gode maka ya Allah ka ba mu ikon yadda ya kamata Allah maɗaukakin sarki ce inna hannu. lalle mu mu ne nazzalna alayka alqur'ana muka saukar da qur'ani wato a gare ka tanzilan saukarwa Allah ya ce muna muka yi wannan aiki babu wani aljani babu wani mutum babu wani bayahude ko kirista wanda ya zo ya karanta da manzo Allah qur'ani babu Allah ya ce mu ne muka saukan ma da alqur'ani saukarwa malaman ulumul qur'an suka ce nazzalna idan aka sa shadda ga sayin aka ce nazzalna muka sassaukan ma kadan kadan ana sauki maka har sai da qur'ani ya cika amma in yace anzala aka ɗebe shadda ga zai yana ne an saukar da shi dunkule hizo 60 daga lauhul mahfuz zuwa sama ta duniya amma idan ka ce nazzala ya sassaukar da ƙur'ani aya aya sura sura kaɗan kaɗan har ƙur'ani ya ƙare domin kusan ƙur'ani ya yi sauka uku da ƙaulin wasu malamai ƙauli na farko ya sauko daga Allah zuwa lahul mahfuz sauka ta biyu kuma daga lahul mahfuz zuwa baitul izza akwai wani ɗaki nan sama ana kiran shi baitul izza Allah ya kawo ƙur'ani ne an ajiye shi hizo 60 sannan daga nan aka dinga ɗebo shi kaɗan-kaɗan ana kawo manzo Allah sallallahu wani abu ya faru sai a kawo aya ta bayanin ga abin da ya kamata ga abin da aka son a yi bayani sai alƙur'ani ya sauka ya bayanin wannan abu kaɗan-kaɗan har cikin shekara 23 to shi ne Allah ka magana ya ce mun sassaukan ma da ƙur'ani tanzilan saukarwa amma yan uwa musulmi ku diba ku gani saɓanin sauran littafai su sauran littafai sai dai a kawo ma ba annabi su dunkule duka a taura an saukar da ita dunkule gaba ɗai aka ba annabi musa cikin alluna aka ba shi kuma a taura ta haƙa ƙorani yawa linjila shi ma an ba annabi isa ita dunkule zabura ta annabi dawud an ba shi dunkule suhufu ibrahim su ma dunkule aka ba shi amma ƙorani sai aka dinga kawo shi kaɗan-kaɗan Allah maɗaukacin sarki ya yi bayani yake cewa mun sau kama da ƙur'ani kaɗan-kaɗan don mi don saboda ya tabbata a cikin zuciyarka idan aka kama shi gagab gabaki ɗaya to zai kama zai maka yawa amma sai aka kawo kaɗan-kaɗan-kaɗan jama'a ina fata mun gane magana shi yasa kana ganin karatu da ake yi lafal sai a yi shekara guda ana bayar karatu kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan sun yi gane ba amma ya ce rana guda duk abin da za a faɗa musu duka gaba ɗai suna riƙewa ba su riƙewa kaga ba su ba amma ƙur'ani saboda hikima ta Allah don ana son shi ne littafin ƙarshen zamani har ƙarshen duniya shi a littafin da za a aiki da shi kuma yana dacewa kowane zamani sai Allah ya saukar da shi kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan cikin shekara uku. Allah kai adda iko Allah ya ce tanzilin saukarwa wadda ta dace kuma duk aya za a kawo sai an samu rakiyan mala'ika dubu hamsin ko dubu saba'in sai sun rakayo mala'ika domin kada a samu matsala bisa hanya duk da yake shaidani ya yi kaɗan ya tari mala'ika jibril ya canza saƙon da Allah ya aiko da shi amma duk da haka sai Allah ya ba da rakiya na mala'iku dubu hamsin su rakkayo mala'ika jibril ya to ya faɗa min manzon Allah abinda Allah ya koshi na Qur'ani jama'a ina fata mun gane magana shine Allah ka cewa inna nahnu nazzalna alayka alqur'ana tanzila mu ne muka saukan ma da alqur'ani saukarwa saboda haka fasbir li hukmi rabbika kayi haƙuri da hukuncin ubangijinka na isa da sakon nan da Allah ya koka ko kuma kayi hakuri da hukuncin ubangijinka na irin cin zarhin da za a yi ma da wanda aka yi maka saboda ka zo da Qur'ani manzon Allah ya ga walakanci a cikin garin su garin Makka saboda ya to ya ce Allah ya aiko shi ya ga walakanci iri daban-daban ya saba wata rana yana sallah ya kai goshi ne ƙasa wurin Ka'aba sai ga kafiri ya ɗauko ma'aifar raƙumi ya aza mai ga wuya manzon Allah yana sallah bai tashi ba sai da fatima ta sheko da gudu ta dauke mai ta yi jihage ta dinga zazzagin su waɗanda suka yi wannan aiki wanzu Allah yana hankuri sallallahu alaihi wasallam an faɗa yin maganganu iri daban-daban an ce mai shi boka ne an ce shi mawaki ne Allah ya ce duka yi haƙuri duk wanda ya zo da sako irin wanga sai an ci zarafi ne sai an ci mutunci ne jama'a ina fatan gane magana shi yasa idan kana mai wa'azi sai kai hankuri sai faɗa ma karaye masu ciwo ta ce mai dogon gemi haka su nan ba su da aiki sai wa a ta cin zarafin ka ya faɗa ma maganganu ba ciwo to dole sai ka yi haƙuri saboda ka ɗauki hanya ta manzannin Allah shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce fasbir li hukumi rabbika ka yi haƙuri da hukuncin ubangijinka na isa da saƙon shi wala tuɗe minhum kada ka yi ɗa'a daga gare su su kafiran nan asiman wani mutum mai yawan zunubi auka sura ko mai yawan kafirci imam al-qurtubi yace sanadiyar sau wa ga aya akwai wasu manyan manyan kafire guda biyu gudansu ana kiran shi ukbatu ibn rabi'a utba ibn rabi'a shi kuma guda ana kiran shi al-walid ibn mughira duk kafire ne wanda guda suka zo suka iske manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya Muhammad abin da ya sa muka zo maka sun muka yi mai magana da kai ta fahimta shin ka to ka ce kai annabin Allah Allah ya aiko ka abinda muka so in kuɗi haka so za mu tsebe kuɗi masu yawon ba ka kare bakin ka bar wa'azi in ko mata haka so za mu auren ma mata kyawawa mata masu kyau ka koma gida kai zama ne ka shakata karbar wa'azi muqatil ibn hayyan yace shi wanda yayi magana zai ba da mata utubatu bin rabi'a ya ce ka gani ne nan duk matan shawa na kowa ƴaƴa mata masu kyau ka to ka zaɓi wadda haka so yin auren ba shi ko walid bin mugira ce ka san ni mai dukiya ne zan ɗibi dukiya mai ɗimbin yawa in baka ka koma gida ka ya zama ka sha shigalin karwa jama kun ji magana ga shi yasa haka nan duk malamin da ya bi masu kuɗi suka shahe baki ne ya bar wa'azi ya samu matsala don mi saboda kudin za su kare girman ka ya faɗi in mata an ka aura ma saboda ka wa'azi ka bari matan da aka wasu ta ci mutuncinka na gidan cikin gidan za ta ci mutuncinka da gane ba malamin Allah hake to saboda ka haka suka wa manzo Allah sai Allah ya saukar da wala tuti minhum asiman aw kufura kada kai da'a kada ka yadda abin da suka sun ce ma shi ma ka bi su ka bar wa'azi ka bar magana annan ka kai da wannan kai kai da a zaune ubangiji Allah ya kare dama kun san ba guda biyu na sai ya komi haɗari mata da kuɗi duk wanda an ka haɗa matarku na mata ya tsallake an ka haɗa matarku na kuɗi ya tsallake to wannan mutum akwai imani gari zama ko ba haka ba ne ƙwarai ku sai ya gode wa Allah manzon Allah yace ma taraktu ba'di fitnatan adarru ala rijali min an-nisa'i manzon Allah yace ban taɓa barin wata hitna wa bayana wata cutarwa ga maza wanda ya kai mata manzon Allah yace li kulli ummatin fitna wa fitnatu ummati al-mal kowace al'umma ta da hitnar da Allah ya hitnar ita hitnar al'umma ta kuɗi kana ganin in baka da kuɗi kowa bi ma kallon ƙwarai jama'a ko ba haka bane kana ganin inda duk baka da kuɗi ba a jin magana amma in yanzu ka to kana da kuɗi nan akwai miliyar na sefa nan akwai miliyar nan da ka shigo masallaci sai a dinga cewa ranka ya riɗe barka da zuwa Allah ko liman sai ya gaishe ka ba har larin sai ya gaishe ka eh ana cewa Allah ya kiyaye ka saboda saboda akwai kuɗi ko ba haka ba ko wani ka faɗa an ka ci ga ka taho da ya to ya yi magana sai ya bari dole saboda kuɗi fitina ne musamman ga wagga al'umma shi yasa wani malami ya ce inda Allah zai aiko wani annabi a halin yanzu ga dame kuɗi zai aikowa da ya aiko wanda an matsaya shi bai da kuɗi ba abin ba a yadda da shi mutanen zamanin da sun yarda da kuɗi yanzu jama'a ko ba haka bane to kada sai suka rudi manzon Allah kuma bangaren mata bangaren kuɗi Allah ya ce wala tuti minhum asiman aw kafura kada kai da'a ga ɗaya daga cikin su mai yawan saɓo ko mai yawan kafirci hitabatun su kama hanya ɗaya ita wazi hitabatun su bar musu kuɗin su bar musu matan su kama hanya Allah Allah zai ba kuɗi Allah zai ba kamata ya Allah ka ba mu ikon kiyayewa gaba sai Allah maɗaukakin sarki ya ce واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ku risma rabbika ka amur suna ubangijinka kai ta zikirin ubangiji kai ta ambaton Allah don mi saboda idan ka ga azuma hanci an sama ido to kuma ga Allah in kaga yan hasada sun yi ma yawa yan adawa sun dabaibaye ka kuma ga Allah Allah zai maka maganin su ko kai ɗan kasuwa ne ko kai ma'aikacin gwamnati ne kaga yan adawa sun yi ma yawa to kuma ga Allah in ka koma ga Allah sai Allah shi ma maganin waɗannan mutane bibdige ma su su faɗi ka cigaba da ka. amma in ka ce ka waiwaya musu ka bi su ka ce faɗa za ka yi da su ba ka iya sun yi ma yawa amma ko ba ga Allah wadhkur isma rabbika bukratan wa asila ka dinga yin zikiri na ubangiji azkaru bukratan da sahe wa asilin da maraice kun ga kenan ana son mutum in sahe ya ta waye su subahin kada ya saurin tashi ko da ka tashi kuma gida ka zamna ka samu tasbaha ka rika in kana iya kai ta yin abin ka iya kai ta yin azkar da sahi kai ta yi kai ta yi ka herata ka samu kai da yawa za ka samu kariya daga shidan za ka samu kariya daga miyagun mutane jama'a ina fatan mun gane magana Allah abin da ya ce ma annabi kenan kun ga abin da ya faru ga wayancan mutane ga abin da Allah ya ce wadhkur isma rabbika bukratan wa asila kai zikirin ubangijinka sahi da magici jama'a ina fatan mun gane magana wurare daban-daban Allah maɗaukakin sarki ya ta umarnin manzon Allah sallam ya dinga yin zikirin Allah ya dinga yin tasbihi ga Allah wurare daban-daban cikin Qur'ani daga cikin su akwai nan Allah maɗaukakin sarki ya ce wazkur isma rabbika yi zikirin ubangijinka azkarus sabaya suna cikin littafin malamai su rubuta ka samu waɗanda ka iyawa kai daga cikin waɗanda aka yi na sahe kun gani akwai ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum har zuwa ƙarshe bayan shi akwai qul huwallahu ahad so uku akwai qul a'udhu birabbil falaq so uku akwai qul a'udhu birabbin nas so uku sannan akwai bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wa la tasma'u huwa as-sami'ul 'alim so guda akwai asbahana wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah allahumma inni as'alu khayr ma fi hadha al-yawm wa khayr ma ba'da wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al ma ba'da kai ga sunan kai suna da yawa waɗanda aka yi da sahi ka samu su ka rike kai kai akwai wasu daga cikin waɗanda azkar wanda in ka yi shi ko mutuwa ba su karanta ko mutuwa na barinka kun ga bismillah alladhi la yadurru ma asmihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul alim malamai suka ce in kai wanga azkar da sai ko mutuwa tana barin jama'a akwai fa'ida ko babu shedan bai kawo mahari da yamma ma in kai la'asar sai kai shi da yamma ke manzo Allah ko yaushe yana yi kuma kun san annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu kariya daga Allah ko bai samu ba manzon Allah yana da kariya daga Allah lokacin da manzon Allah ya hijira ya koma Madina wata rana cikin dare sai ce ma Aisha shi dai gaban shi na faduwa da dai ya samu wani zai gadin gidan shi a nan Madina ya kasa kwana da dare saboda Madina akwai Yahudawa Madina akwai munafukan Allah Madina akwai kafirai iri daban-daban annabi na jin tsoron rayuwar shi dare ya yi manzan Allah ya kasa kwana can sai ji sautin makami sai hito ya ce wane ne sai wani sahabi ya ce ya rasu ni ne wane ce mi kawo ka cikin dare yanzu ya ce kawai da ji ya kamata in to in gadin gidanka ya manza Allah abinda kawai ya kawo ni in zo in ma gadin gidanka ya rasu haka ɗaya na ya gwada ne shi ke ku sai ya tsaya bakin kowar gida annabi ya shiga gida ya kwanta na na isha Allah ya ƙara da take take cewa ina sai da gama za Allah yayi kwana ina jin hansari shi kun gane hansari ko idan kwana ya daɗi kana jin mutum na hansari ce haka daga za Allah ne hadisin Bukhari ke kun ga kenan za ku ga annabi sassan ba yana da irin wannan amma lokacin da Allah ya so kan mai wallahu ya asimuka minan nas والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي الكافرين إن الله لا يهدي القوم الكافرين Allah madaukakin sarki yace wallahu ya asimuka minan nas hmm. Allah zai kare ka daga mutane ba su iya komi da kai tunda aka saukan mai da wagga aya to ku duk masu gadin ba wa mutum guda ba sai yanzu kowa ya koma gida ya kwana ku taya ku bar ni nan Allah zai kare ni manzan Allah da kai ke cewa in ana in kuna tahiya ku bar tahiya baya gare ni daidai baya gare ni nan ku zanka tahiya gaba ko nan ko nan saboda akwai mala'iku suna gadi na baya tun da gare shi ke ta riga ta kare to amma duk da haka manzon Allah ya dawo kariya amma in sa ya ta wai sai ya azkawo jama'a ko bai eh. in mara ce sai yayi don mi don yin samu kariya daga Allah to amma da ni da kai cikin mu mala'ika na gadin mu kana da mala'ika mai ma escort bayan ka kana da ba ka da tabbacin kana da to shi yasa aka san mutum ya dinga azkaru in sahiya ta waye kada kai gaugawa ka samu kai azkaru da Sahi kai azkaru da yamma ko ka kana nan kana addu'a Allah ya kare ka akwai 'yan hasada akwai makiya ubangiji Allah ya kare ka Allah maɗaukakin sarki ce wa minan laili. Hmm. haka ma da dare fasjudu lahu kai sujda saboda Allah fasjudu lahu kai sujda saboda shi ubangiji wa sabbihu kuma kai tasbihi gare shi lailan dawilan dare mai tsawo nan imam al-qutubi yace abinda aka nihi da nan wadhkur isma rabbika bukuratan wa asila kai tasbihi ga Allah fahida mareci aka ce bukuratan sallar subahin inji wata fasara asilan kuma da yamma sallar la'asar wa minan laili da dare kuma sai aka ce magariba da isha'i ta ga an riga an ƙari da kuma subahin su aka yi cikin dare ai eh, abin da magariba da isha'i saboda subahin da azur da la'asar ta ga uku wa minan laili cikin dare magariba da isha'i su aka yi cikin dare dama jama'a ina fatan mun gane maganar wasu malamai suka ce a'a abin da aka nihi in dare yayi ka tashi kai sallar nafila saboda qur'ani Allah ya ce wa minal fata hajjad lahu nafilatan laka wa minal layli fatahajjad bi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda Allah ta'ala ya ce wa minal layli da dare fatahajjad bihi ka tashi kai tahajjud kai tsayuwar dare bihi da qur'ani nafilatan laka wannan ƙari ne gare ka wajibi ne a kanka amma sauran musulmi ba wajibi ne kan sa su kiyamul layl amma kai annabin Allah wajibi ne gare ka an ƙara ma wani aiki ka tashi cikin dare kai nafila shi yasa manzo Allah duk dare sai ya tashi yayin nafila sallallahu alaihi wasallam mu ma ana son mai koyi da shi duk dare ka tashi ka samu abin da kai jama'a ina fatan mun gane magana domin sallar dare suna da fa'ida kwarai da in kana son Allah ya dauka ka duniya da lahira ka tashi ka dinga sallar dare in kana son mutane su ji tsoronka ka dinga bara hmm, tsoro eh in kana son ka dinga bada tsoro ka dinga tashi cikin dai sallah wala za a dinga ji tsoronka in yan adawa sun yi ma yawa ba ka iyawa da su ta tashi cikin dai kama sallah wallahi kana za ka ji an ce guda guda wanga ya yi rashin lahiya ya mutu wanga ya yi hadarin mota ya faɗi wanga duk sai Allah ya gama da su duka su shafa ba lahiya har sai a fata shi wai wanga wane boka a gare wai ka da bokan kowa Allah gare ka da ka ta cikin dare ka faɗa mai lokacin suna suna kwana kai kuka nan kana faɗa ma Allah halin da kake ciki jama'a ina fatan mun gane magana saboda haka malamai suka ce kullu tasbihin fil qur'ani fa huwa salat ce duk tasbihi da yace wa sabbihu ma'ana kai sallah cikin dare lailan tsawilan dare mai tsawo manzo Allah ya saba in ya fara sallah sai kawo ne sun kumbura na mai take cewa ya rasulullahi kana wahal da kanka Allah ya gafarta maka zunubin da kai can baya in ha kai nan ga wawan za kai Allah ya yi maka kana wahal da kanka kwanta kai kwana mana sai ce to ai wanga abu da aka yi mi ya kamata in gode afala uhibbu an akuna abdan shakuran shin ban san in zan bawa mai godiya ya kamata in godiya ai ko duk wanda an ka ce dalilin ka ya riga ya dauke ma duka kare ya kamata ka gode ko bai kamata ka gode ba an ce an baka aljanna ya kamata ka gode ko bai kamata ka gode ba ke sallar nake cikin zai godiya nake ga Allah Allah ya gafarta mana Allah madaukakin sarki ce inna haula yuhibbuna al-adila ko إن هؤلاء يحبون العادلة م. ويذرون وراءهم يوما ثقيلا الله madaukakin sarki yace inna haula'i kaga wa'ancan mutane kafiran nan masu gwada ma kuɗi da mata yuhibbuna al'ajila suna son magaggauciya duniya suke idan aka ce al'ajila magaggautiya, wadda yanzu yanzu duniya ke an kira duniya duniya saboda kusa take ba ta da yawa ba ta da nisa lahira ta hita yawa kwanakin duniya duka in an kwashe su an sa cikin kwanakin lahira ba ko mina duniya kwanakin ta ba su da yawa amma ita lahira ba a san kwana miliyar nawa za a yi ba amma ita duniya kullum su aka tafi san ake jama'a ina fata mun gane magana kuma duniya da kuma gani saboda kusancin tana aka ce saboda ba su da yawa shi yasa ake ta duniya wasu ma'azuri da an gaya duniya saboda ba su da kyau daga addani abinda bai da kyau shine duniya an samu wani afa daga da'a basira tashin kiyama idan aka sa yan aljanna aljanna za a aka sa yan wuta wuta za a dauko duniya cikin siffar tsohuwa baƙaƙirin ba ta da haƙuri gashin ta duya barkace baƙi irin take sai a ɗagura sama sai a ce hadi hiyar duniya wannan ita ce duniya ina mazajenta ina mazajen duniya suke duk wanda ya san yawa duniya didima a jayo shi yau ban na ci ne duk mutumin da yawa duniya biki kun san wasu nan duniya suka sun da ya kyau Kafin ya ce wallahi mun ba sai dai mai kunya lahira ba mu kunya duniya mazajen duniya ke sai ga mutum babu abin da a gabani in ba duniya ba yana aikashin mutum saboda duniya yana iya barin sallah saboda duniya yana iya komi da ka sani na ta'addan saboda duniyar ka to duk wani mijin duniya sai a kire shi sai ku toyo ga ga matakuna tare za kuna duk inda an kai tun za a kai ku sai a kwashe su da su da duniya gaba sai a wuta da su saboda haka wallahi duk wanda ya sa duniya gaba ita duniya ba a cin mata yanzu sai iyaka wanda ya tara duniya ya mutu ya barta wasan iyaka wanda yana cikin daular duniya ta ta tabbashi an dawo har da abincin gidanka ya ya ya ka sabu amma za kana cikin daula kana cikin ni'ima kana cikin daɗi yau an waye gari duniya ta ta yi tabar to duniya kenan ba ta da garanti duniya bangiji Allah ya kare mu shi ne Allah maɗaukakin sarki ce inna ha'ula kaga wa'ancan mutane na la'adila suna son a duniya kenan duniya suka so ka bar wa'azi suka so saboda in ka ne musu wa'azi kana rage musu duniya su ku ba su duniya kawai suke so Allah ya ce wa yadharuna wara'ahum suna bari bayan su yawman saƙilan yini mai nauyi ne yinin kiyama yinin kiyama ne yini mai nauyi <clears throat> yinin kiyama wallahi min bala'in nawi Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin Qur'ani yace saqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghata ثقلت samawati wal ard la ta'tikum illa baghata hmm. Allah madaukakin sarki yace saqulat ثقلت samawati wal ard wato yinin kiyama sanin sanda za a tashi kiyama yayi nauyi ga halittun da a sama da ƙasa ba su iya jin sanda za a tashi kiyama yayi musu nauyi ba su iya ɗauka mm. saboda ka yinin kiyama yin ne mai nauyi ran za ka ga wanda a babba ya komo walakantacce jama'a mm. wanda duniya in yi rahituwa sai a mai jiniya ana wi wi wi zai wucewa mm. yau gashi ya dawo kowanne zai da gashi gaban Allah duniya da kuma gani nan na kana da mutane suna daga kafaɗu suna shi wani abu na wallahi in yace lahira zaka ga ya walakanta in dai bai bi Allah darajar mutum guda girman mutum guda ya bi Allah idan ka bi Allah za ka yi mutunci za ka yi daraja za ka yi kima gaban Allah ga tashin kiyama amma in baka bi Allah ka bi rayuwar duniya to wallahi tasku da walakanci sai ha shi gobe kiyama jama'a kun san tasku eh ya eh, ga ce tasku ana nihin walakanci tasku wata hausata wadda muka wani ce tasku an wa mutum tasku ai mai walakanci an watsa mai kasa ga huska ran tashi kiyawa duk mutum bai bi Allah ba sai ya ga walakanci wallahi jama'a kun ga sallar da kaga ana yi yi hakuri ka hoke ta kuna dan duk wanda ya mallaki wasu kuɗi masu yawa tuwa sallah wurin duk wanda ada miliyar goma eh bai tuwa a sallah shi wurin eh sai dai ya tsaya can gida ya abu ne ko ba haka na ba jama'a hmm. ka in ka ga mutum ya hito nan bai da komi hmm. duk wani mai kuɗi ya koma gida ta ne ka sallah amma wanda adda imani na gaske ko yana da kuɗi barin gida ne ya kai to ya sallah masallaci don ya samu ramar ubangiji ga tashin kiyama eh, eh. to di wa haka za ka ga makka ka ga mutum mai kuɗi ne na gaske amma yana kuka gaban gaban kaba yana wa Allah kuka Allah ya tausaya mai shi bi rahama yana sadaka da kuɗin da Allah ya bashi kuma yana kuka yana son Allah ya bashi aljanna amma nan namu Najeriya da nan za ga duk wanda adda kuɗi ba ko gani ba a yi bai hitowa sallah bale ya ga wani mai mabukaci a taimaka ba su hitowa saboda haka ana son mutum ya koma ga Allah Allah ka tausaya mu <coughs> Allah ta'ala ya ce wa ya zaru na wara hum yawon sakila suna barin yini mai nauyi bayan su alhali yinin kiyama shi a yinin da ya kamata mu sa gaba jama'a kiyama tana zuwa nan gaba za a yi tashin kiyama nan gaba mm. yini zai zo wanda sai abin da ka yi. shi zai umarne ka sallaka azuminka zikirin da kai sadaka da sauran abubuwan da kai na da suna za ka gani amma wallahi duk aikin da kai wanda bai da kyau sai ka roki Allah da ne ma kan ma ka shi da idonka kaga irin abin da mutane kai a yi zina a yi caca a yi ƙarya a yi sata waɗanda ayyuka sai sun wahal da mai sura tashin kiyama amma haka sallaka da za ka yi tun cikin kwancin kabari sallah za su make ka za ka haske cikin kabarin sanadiyar sallah da ka kana azumi kana sadaka kana wa iyayenka biyayya wallahi za ka ga kwancin kabari za ka kwanta lafiya amma wallahi kaga in duniya ta ɗauki mutum ya rikice to wallahi akwai matsala bangiji Allah ya kare mm. gaba sai Allah maɗaukakin sarki نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا wato ‘yan uwa musulmi wani abu sai Allah Allah ya halitti mutum kuma mutum ya ƙibe Allah jama'a nan duniya akwai wanda ba Allah halitte shi ba shugaban ƙasa Amerika ba Allah halitte shi ba na faransa fa na najeriya fa na nijar fa duk ba Allah halice su ba to amma sai ga wani ya bi Allah wani kuma ya bin Allah Allah ta'ala yace na ku mu ne muka halice su inji Allah kuma kyauta cikin mu na akwai wanda ya ba Allah wani abu zai halitta sai eh, eh ko sisi fa ko dala babu wanda ya ba Allah kyauta Allah yi ka an ce akwai wani mutum shi yana kuka Allah bai mai komi ba Allah ya bashi bai da komi yana zaune karkashin itti shi yana ganin lahin ubangiji yana ganin lahin Allah Allah ka ne ku bani komi ba kuma ga hayar ce lahiya tilau. sai wani mutum ya koshe ce kai ba Allah mi yace to ga mu dai Allah ya kyale mu haka nan babu wani abu ga hannun mu shi wani ka gode ma Allah ya so saboda mi yayi min yanzu kai ba ka ganin Allah ya halicce ka kyauta ce ai ba ni kena ba duk ga mutane nan kowa fita ka shi to amma ya an kai waɗanda suna da wani zibi shi bai da to kenan yanzu abin da ka so ijiye ka guda na saye dinari dubu dinari dubu ka sai samu ijiyar a ɗabi a bani na saye sai ce a'a ijiyar aka ɗabi a ban mutum ce to Allah da ya baka ita nawa ka ba shi eh kuma haka ba ki to magana ijja yan kawai yanzu hannu guda ka ce ka kawo a baka dinari miliyan guda ce a kai hannu aka ci gaba mutum ce to Allah da ya ce ka yi baka hannu nawa ka bashi kai ga ni'imomi nan Allah ya mutum cikin jiki ne ka ce sai asibiti haka ce likita ga wasu ga sunan kwanci lahiya ta yi ka faɗa ta ga gare shi amma kai ga kan lahiya lawa ba kana gani Allah bai ma komi ba jama'a ina fata mun gane magana mm. to Allah ta'ala ya da hankuri duk abinda aka yi Allah sai shi hankuri ya kyalama yanzu kana ganin wannan abin lahiya yana kwanci likita ana son ya ci abinci ga kaji soyayyu da dafashi yana ci bai iya ci saboda babu lahiya amma shi wani gahi lahiya har da kunu zai sha ina buɗa ya samu sha shi ku wancan lahiya a duk ta an hana bai shawar wani cin waɗannan kayayyaki to kenan ya kamata ɗan adam ya gode ma Allah a kan halittar da ya masa jama'a ina fata mun gane magana Allah madaukakin sarki na hannu khalaqnahum mu ne muka halicce su su kafiran masu yi ma Allah ya rasu a gada ma Allah shi ya halicce su Allah ya ce yace washdadna asrahum kuma muka tsananta halittar su muka karfafa bayan su suka yi ƙarfi sosai Allah ya ce wa idan shi ina idan muka gada ma idan muka so baddalnahum sai mu canza su tabdilin canza mu kawo su wa'anda ba su mu kashe su mu kawo su ai duniya ga muka fara zama gaita ba wagga duniya mun muka fara zama gaita an yi wasu halittu canda su suka fara zama gaita an ce sunan su banu jan su abin da ya ba su zama lahiya kawai shi ya ibara gare su zama lahiya ana nan sai suka dinga faɗa damben ƙarfi suka dinga sace-sace suka dinga bin matan junansu sai Allah ya ce waɗanda zaman su bai yi sai Allah ya kwashe su gaba ɗai sai ya kawo mu ko ba haka na ba ai mala'iku sun faɗa ma Allah Allah madaukakin sarki yana faɗa mala'iku suna faɗi ataj'alu fiha man yufsidu fiha أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نصبر بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون الله يا الله برطاوة ملايكو تشوى زهلة آدم زهلة النبي آدم سيما لا يقول الله كان هلتا وان زي مبنات كين كسا alhali mu Allah muna tasbihi gare ka muna gode maka muna tsarkake ka da sun sani Allah ya halarci wasu halittu can baya sun yi banna Allah ya halaka su Allah ya jaye su to yanzu ya sun halarci dan adam ya kawo bisa suka ce Allah ya zaka halarci wanda zai banna cikin kasa sai ce musu a inni a'lamu ma la ta'ni ya sa abin da ku sani ba Allah ya ce mala'iku kun ga kenan dan adam muku da muke dan adam da yake dan sababi na ko ba haka ba sai Allah ya halicce shi sai ya aji Allah gehe sai ya ɗauki wani abubuwa guda daban yana yanzu an kama wasu mutane a Najeriya gumki da cikin ɗaki gumki wasu kuma sun yi tsahi da mutum da sun kira suna ne sai kuɗi su dinga hituwa ga baki ne naira suna hituwa da bakin shi tsahi ke sun bar sallah sun bar azumi sun bar komi kuɗin kawai a za a matsala ko babu dan adam da ka gani wallahi akwai matsala cikin shi sai wanda bi Allah kuma yanzu ku in za ku gane haka duk inda aka ce ana haraka Allah mutane ba su da yawa amma inda aka ce ana harakar duniya yanzu ka ce gidan kallon kokowa gani inda aka kokowa wanka za ka mutane sun fitika in eh, ana kallon balo za ka tun mutane suna sun ko sallah ba su kowa ya eh, an ce ana wata haraka na mata suna rawa za ga an cika an cika an cika da yawa amma idan aka ce gashi na ana harka wa'azi ana harka karatu ina eh ga suka an dame su eh a dama haka na rayuwar duniya ka san aljanna ma ga cikin ta ba su da yawa wani hadisi ma aka ce sai Allah ya halicci wasu halittu ya cika aljanna saboda Allah ya alƙawarin sai ya cika aljanna sai ya cika wuta amma ita wuta za a cika ta da aljanu da mutane da jin da mutane ta cika tab amma ita aljanna sai Allah ya halicci wasu mutane wasu halittu cikin ta ya cika ta da su saboda masu ga ba su da yawa da ba ko yanzu in ka diba za ga duniya musulmai nawa ne ana ganin yanzu yawan mutanen duniya ya kai miliyar miliyar bakwai dan kari kaɗan miliyar kun gane miliyar ko bakwai yau mutanen duniya da gaba ɗaya amma waɗanda an musulmi wasu miliyar ɗaya da wani abu miliyar ɗaya da rabi su irin an musulmi duk saura duk duk aljihun bayana ƙware ku to ribo haka cana ƙasar musulmi da amerika fa ingila fa faransa fa duk ba ƙasashen musulmi na rasha duk waɗanda kasashe manya masu yawan mutane ba indiya duk ba musulmai na eh duka musulmai ba su yawan mutane tana ba duka gaba ɗai ta amma saura duka hirai ba babu mamaki don Allah maɗaukacin sarki ya ce sai ya cika wuta bai cika aljanna ba saboda masu masu wa Allah bauta masu sallah ba su da yawa jama'a ina fatan gane maganar na yanzu kai ka gode ma Allah da yake cikin musulmi inda Allah ya ga dama sai ke kai kai ka can tsakiyar yayi ka can tsakiyar ko kiran sallah ba ka ji baka ma san mi an musulunci ba ba ka ko labari ne haka za ka rawa haka mutu amma haka da Allah ya so ka sai kawo ka na yayi ka nan cikin bukafat yayi ka nan cikin Niger ko Najeriya kana jin kiran sallah ka to kai sallah kana jin azumi ka to kai azumi kana bin dokokin Allah gwargwado Allah ya kashe kai ka saka aljanna Allah ka samu aljanna amma in Allah ya ga dama sai shi ka can tsakiyar kahere waɗanda ba su kuma ji Allahu akbar to Allah mun gode maka Allah ka dauke muna musulmi ka samu cika da imani gaba sai Allah madaukakin sarki yace inna hadhihi inna hadhihi tazkira hmm. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا الله na كنسركي إن هذه السورة تذكرة lalle wannan sura da aka karanta tun daga farko har zuwa nan Allah yace tazkiratun wa'azi ne wagga sura suratul insan tun daga farkon ta har zuwa nan wa'azi ne Allah kai jama'a ko ba wa'azi ne amma sha wanda ya gada ma wanda ya so ittakhadha ila rabbihi sabila sai ya rike hanya zuwa ga ubangiji ma'ana ya bi wa'azin ga ya aiki da shi wanda ya ga dama amma kenan wanda bai ga dama ba sai ya bar wa'azi ya tayi yayi abin da ya ga dama ko ba haka ba shi ko fa ta tashin kiyama sai ya gane kure shi yasa wasu in kaga ana bugun su gobe kiyama Allah ya kotar ya musu ba kai Allah zai sa a kida a kabara wasu mutane kashi gobe kiyama bugu na kwarai za su sha kashi wallahi Allah ka saba mu cikin su Allah ka saba mu cikin za su shanka shi gobe kiyama amma wallahi ka sani wasu maza wallahi sun shanka shi sai sun sha kashi. don mi saboda ba su bi hanyar Allah kaga wagga magana da Allah yayi inna hadhihi tazkira wannan wa'azi ne faman sha'a wanda ya so babu dole ittakhadha ila rabbih sabila sai riki hanya zuwa ga ubangiji bara ya riki hanya Allah ya riki musulunci ya yi Allah da bauta ya yi sallah ya yi azumi ya yi ɗa'a ga Allah ya yi komi in harkon sura ba in ma shakirar wa in ma ka fura ko ka gode ka bi hanyar da Allah ya gwada maka kai ta yin kana ta hankuri wato jama'a ku sani shi wa addini Allah sai ka yi hankuri kana kwana mai daɗi sai ka ji ladan ya yi kira kwana ya yi daɗi can sai ka ji ya ce Allahu akbarul kawai sai wani sai wani ya tsuki shi kai laranin ga ya cika ya cika daman mutane wallahi wallahi wallahi ya cika saurin kira shi kowa bai ta kira ba sai shi sai ya kama tsuki wani ma sai ya jayo zane sai ya sai abun sai ya sake ruhewa sai ya ci gaba sai an yi sallah an gama sai ta yi tsoye ka ta yi sallah su bai to hankuri na aka yi zaman duniya hankuri na aka yi Allah abin da ya ce ka tashi ka yi ka yi hankuri ka yi zai ji ka daɗi wallahi turan da ka mutu ranar farko kwantin kawai za ka ji daɗin duniya za ka ji daɗin abin da ka yi shi sa Allah maɗaukakin sarki ya ce inna hadhihi kira faman sha'a takhadha ila bihi sabila wanda ya so sai ya riƙe hanya ta ƙware zuwa ga ubangijinsa ya gode ma Allah ya bi hanya Allah kuma ya ta ya bauta har ya mutu Allah ka samu cika da imani mm. gaba sai Allah maɗaukakin sarki ya ce وما تشاءون إلا أن يشاء الله tana magana akan duye da kai tsari mm. ga wanda haka son a yi mm. ba dole ya zama haka nan ba sai abinda Allah ya gada ma ya kasancewa yanzu misali mutum na ka neman yarinya aure kana son ta garan kana fada ma Allah kana son ka mutu son ta duk kayan shiri sai ita za ka aure sai Allah ya ce ina ba ita ba can sai abu ya juya ko ba a yi haka nan eh ko bai yi wa wallahi malam kayi shiri kayi komi waga ita amma takka can sai Allah ya ce a wa ma ta sha'una illa an yasha Allah Allah bai so in zaka saboda ka dole sai a canza yawa ko ba haka bane wani ya shiga yana lakwal tun yana yaro yana nan yana lakwal abin da ya kaso sai ya zama da fite shin yana zama ba Allah ba sai Allah ya daba kai lisan sai a eh, kana kai lisan sai a ce to bari haka ne ya <laughs> so ta ƴan uwa musulmi wallahi duk tsarin da kai ka ce insha Allah mm. duk abin da kai ka ce in Allah ya yarda mm. wancan ita ce matata in Allah ya yarda zan yi abu kaza in Allah ya yarda zan ka ce insha Allah in Allah ya so jama'a ko ba haka bane mm. akwai masu littafin ga na ba da labari na mutsala mm. suna ba da kissa wani mutum da kashi munasiruddin wani mutum na mahorauci mai zuwa horauta daji yana da bindiga ranar sai ta yi daɗi ya ce mata sai gobe ina zuwa daji in farauto miki bariwa in kawo miki tunama ta ce mai gida ka ce insha Allah ta ce ina ban cewa insha Allah gobe akwai gabin duka ga komi laha za mu je daji in akwai naman saboda haka ba su ce insha Allah gobe ta yi mutunan ka ya ɗauki bindiga ya kama hanya zuwa daji ina zuwa daji yan fushi sun ka tare shi yan fushi da makani robel aka sa komi hmm. suka tare shi suka an bindiga sun kalli kiɗa mai kashi suka yi mai gashi na ƙwarai suka sake shi ba su kashe shi ba ya dawo gida yana bisa haya kuma sai an ka ɗibga ruwan sama ya sha kashi sama ya tawo gida ya buga ƙowa ya buga ƙowa sai matattace ce wane ne sai ce ana zaujiki insha Allah ni ne mijinki in Allah ya yarda insha Allah ne mijin a imana ka ce insha Allah in Allah ya yarda to baka ce ba saboda ka shi yasa aka so duk abin za ka yi ka ce insha Allah Allah maɗaukakin sarki ya yace wala taqulanna shay'in inni fa'ilun zalika gadan wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah Allah ta'ala ya yace wala taqulanna li shay'in kada ka faɗi za ka yin wani abu gadan gobe ka ce zan yi kaza gobe sai ka ce sha Allah dan yana yi wa Allah ya ɗauke ka ba kai gobe ba ko yana yi wa gobe ta yi wani abu ya toya hana wannan abu kenan ka ce insha Allah ba ma gobe har da ajima za ka yi abu sai insha Allah ba ina fatan mun gane magana wani ladabi ne na ƙwar'ani Allah yawa manzan Allah ladabi yace zan ka cewa insha Allah komai zai insha Allah Allah ta'ala ya ce wa mata sha'una. Hmm. ba abinda kuka kuka so ya kasance yake kasancewa ba hmm. illa an ya sha Allah sai abinda Allah ya so shi ya kasancewa inna Allah kana aliman lalle Allah ya kasance masani hakima kuma Allah ya kasance mai hikima gwani ke Allah ya kasance mai hikima dan yanzu yana yiwa kana son yarinya ka aure ta duk abinda ka kamar son ta kana ganin duniya in ba ta ka aura ba ka aure kowa ba amma Allah da hikima ta ya rubuta matan nan in ka aure ta sai ka yi talauci sai ka yi tsiya sai Allah ya raba ka da auren sai ya auro ma sai ya saka aure wata mai arziki shi jama'a da wanga aure na harko da na biyu wahi ma akwai wadda in ka aure za ta hana ma sallah ko ba haka ba akwai mata ba fara akwai wadda in ka aure su za ta saba kwalba cikin abinci ka cika mutu sai Allah ya raba ka da aurenta sai ya hada ka da mace mai imani mai tayar da kai sallar su bayan ku ta yi sallah jama'a ina fata kun gane hmm. kenan wannan ya bayyana inna Allah kana aliman Allah ya kasance masani hakima mai hikima hmm. kenan Allah ya raba ka da abu ya aza ka ga wani to ka ce hmm. Allah ya sawa ga shi ya zama alheri haka eh ka cewa jama'a ina fata kun gane so da yawa mutum ka zuwa kwatano sayan mota ga irin wadda ka so gare ni amma in ya ta sai ga ya juya ba sai ya so wata wadda ba ita jama'a ana samu haka nan ko ba a samu so da yawa matan mutum ta yi ciki tana son za ta aihu shi abin da ka so namiji mm. sai a himaci shi kai oh my god shi ba mace so namiji ya so ya sa alhali yana wakila macen macen nan ta yi albarka bisa ga namijin mm. jama'a ko bai yi wa mm. inna Allah kana aliman Allah ya kasance masani mai hikima aya ta karshe sai Allah ya ce يدخل من يشاء في رحمته اللهم اجعلنا والظالمين عد لهم عذابا أليما الله مدوك كن سركي يدخل من يشاء الله هنا شقد ده وند يقدام في رحمته تكن رحمة الله كسامو تكن الله إن يقدام يا للب يكتكن رحمته تكن دنيا باك وهلا haka ma alkiyama ya shigar da ta cikin rahama ta cikin aljanna asirin ka ruhe Allah ka samu aljanna Allah ka samu cikin rahmarka sai Allah ya ce wa zalimin suka azzalumai kafirai kenan mm. a adda lahum Allah ya mutattali Allah ya ajiye musu azaban aliman azaba mai radadi mai zogi mai shiga jiki za su saka shi ke. Mm. jama'a a ce mala'ika guda ya hidu ne ga girma gaba ɗai to Allah zai kawo mala'iku masu yawa su niƙa mutum guda kashi yanzu ka diba ko cikin kabari aka ce mala'ika zai ɗauko wata guduma ta ƙarfe marto eh ko marto aka ce katanya in mala'ika ya ɗauka sama ya bigi mutum sai ya shige ƙasa ya saki fitowa kuma bai baka mutuwa nan an riga an gama mutuwa akwai wahala ko babu to shi yasa aka son mutum ya bi Allah ya yi hankuri in dawo ga duniya ta wallahi bi Allah kai hankuri kowa hankuri na yake yau ka samu gobe baka samu yau ka sha wahala baka yi hankali ka kwana cikin zahi baka da kilmatizar gidanka sai ka yi hankali ko baka hankali eh kana nan kana ta hankali rayuwar duniya sai ka mutu daren farko za ka samu kilmatizar ta kwarai cikin kabarinka za a buɗe mata ga gidanka na aljanna ni'ima ta na shigo ka sai ka yi kwana sai ka shekara ɗari 500 baka tashi baka nan kana kwanan ka lahiya lahiya shi yasa idan mutum mutu a ce Allah ma arzikin kwanci lahiya ko ba haka ba mm. da yin mutum mai kwanta lahiya ba akwai matsala ko babu matsala jama'a saboda ka mutum ko shi na roƙon Allah Allah shi mai arzikin kwanci lahiya cikin kabarin sai ya kwanta sai lahiya lau ni'ima din na shigo cikin kabarin sa inji annabi Muhammad mm. sallallahu alaihi wasallam kana nan kana jin daɗi cikin kabarin ka ce kai na gode ma Allah da ya raba da duniya ashe duniya wahala da rai eh, eh mutane suna kuka kai an rasa ka kai kuka san kana dariya ka shiga aljanna haka ne kamata shi yasa aka ce dan adam ya kamata ya rama abinda an kai lokacin da ka shigo duniya kana jariri al'ada jariri ya ka aiho ya ji iskan duniya kuka ya kai ko bai kuka mm. jariri na kuka ya ji iskar duniya ya ji yanayin da bai saba ji ba su ko mutane ana murna ana murna wata ta aihu a aihu a aihu wani ya taho shi ko kuka ya kai ya shigo gidan wahala to kai ma ana son lokacin mutuwarka mutane suna kuka kuka da dariya mutane na kuka a rasa ka kawo kana da dariya ka rabu da gidan wahala jama ko ba haka yi kamata ba Allah ka tausaya mana mm. Allah ka samu gama lafiya Allah ka samu cika da imani mm. kuma sura ta kare daga nan kuma nan zamu dakata muna roƙon Allah Allah ka samu cika rahmarka mm. tausaya muna ka samu cika da imani ka samu gama lafiya mm. inda muka yi dai cikin karatun ga Allah ka bamu da shi mm-hmm. inda muka yi kuskure kuma dama karamcin ilimi ne karamcin karatu ne da karamcin bincike Allah ka yahi gudu mm. ka goge cikin zukatan mutane ka samu gama lafiya mm. rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al mm. rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilman faghfir lana tabu wa tabu sabilaka wa qina adhab al-jahim allahumma atina nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha اللهم ارزقنا رزقا ينفعنا في الدنيا والآخرة اللهم علمنا علما ينفعنا في الدنيا والآخرة اللهم وصلنا في رزقك يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول وعمل يا إلهنا وإله كل شيء إله واحد لا إله إلا سبحانك إنا كنا من الظالمين إجد هوائجنا يا رب العالمين لا إله إلا هو الأول والآخر والزالمين الله ببطن وفي كل شيء عليم وارزقنا رزقا واسعا طيبا يا رب العالمين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المسلمين الحمد لله رب العالمين